To, wato zan cewa a nan shi ne mutane ɗorawa kansu ya kamata su ɗorawa kansu ba. Aikin majalisa aiki ne na musamman, aiki ne wanda aka ba mutane haƙƙi su zo su yi wannan aiki na majalisa, mu ma mun yi shi. da haka shiga ƙasa London da mutane suke ta yi ba daidai ba ne. wato abin lura shine mutane su san majalisar tana da haƙƙi tana da aikinta wadda ya kamata ta yi fati ita ma tana da nata haiki da aikinta wadda ya kamata ta yi a fati duka 'yan majalisa daga fati suka fito amma kuma fati takan eh, lura da yanayi da yadda abubuwa suke da yadda zamani yake a su yi tagatsantsan na abubuwa wadda ba zai bata al'amura ba alal misali wato a nan mun mu na pdp mun abin da muka ga ya kamata idan mutane suka lura da muka yi na haɗin kai muna so ne mu ga mun haɗa kai na 'yan majalisar nan wannan ya taɓa wannan ya taɓa a haɗa kai a yi aiki yadda ya kamata shi sa muka fito da wannan kai da wannan jama'iyyar domin a can sun kawo musamman majalisar dattawa wadda suka kawo senate president hmm. ɗan apc ko hmm. kuma muka kawo mataimakinsa wato dan pdp hmm. to menene na damuwa da mutane suke ƙi yarda har yanzu nan da irin wannan haɗin kai wanda mu muke ganin zai kawo mana cikakken zaman lafiya na tafiya yadda abun za su tafi ba kada a matsa a cikin irin wannan abubuwan a yi a yi maneji mu tafi mu ga yadda ƙasar nan za ta tafi yadda za mu mori ƙasar nan yadda al'amura za su canza mana yadda za a yi aiki ba tare da wata rigima wanda ake ta yi a majalisa yanzu ba ni ban ga amfanin wannan rigima ba ko kaɗan. madalla sanata wale jibrin kenan na jam'iyyar pdp mun gode sosai sanata.